A hira ta gidan talabijin a Litinin dinnan sakataren gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Baffabici ya ce aikin rusau ɗin da gwamnatin jihar ke yi na daga cikin yunkurinta na kwato filaye mallakar kamfanoni da cibiyoyin gwamnatin da suka zargi gwamnatin mai shuɗewa da mallakawa ɗaiɗaikun mutane. Wasu alkalima da aka fitar a cikin ƙarshen makon nan sun nuna waɗanda rusau ɗin gwamnatin kanan ya shafa sun yi asarar akalla naira biliyan 120 cikin makonni uku da suka shuɗe. hannu wakilan gwamnati suka rataba a hannu suka zo suka mika mana fili muka fara aiki gwamnati ta ba mu har abin da ake ce masa certificate of occupancy duk mana da shi an sace duk kayan da muka saka a hotel an rusa mana mall da muka gina gidajen ma da aka gina an duk an rusa su hatta makwabta an shiga an musu ta'adi an sace musu kayayyakin su dama can mun yi kiyasin abin da muka kashe akalla muna neman naira biliyan dubu goma mun kuma wani lauyoyinmu da su da su tura wannan abu mu nemo haƙƙinmu a gurin gwamnatin jihar Kano injiniya rabiu sa'id kenan darakta a kamfanin da suka yi yarjejeniya da gwamnatin da ta gabata wajen sake gina otal ɗin daula na kano wadda gwamnatin kanan ta yanzu ta rusa baya ga otal ɗin daula gwamnatin ta rusa shaguna a bakin masallacin idi na kano da wasu a filayen rescos da wani bangare na gidaje a yankin unguwar salanta daura da hayagusa road a cikin birnin kano har ma mamallaka waɗannan wurare ke cewa dukkan ka'ida da ake nema wurin mallakar fili ko kuma izinin gini babu wani abu da ya rage wanda ba mu ba tun daga matakin lita of grand har muka kai ga matakin CFO, duka muna da iyali a cikin gidaje da sauransu a cikin gidajen sunana Ali Rabiu ba za mu iya misalta yadda muka tsinci tashin hankali ba saboda waɗanda suke da iyalai a cikin gidajensu wallahi ba sa iya bacci suna da wuri a masallacin idi sannan kuma suna da wuri a nan wurin kuma duka doka ce ta basu kuma suna da komai da komai wanda ya tabbatar da shaidar mallaka ko da yake gwamnatin ta Kano na ikirarin cewa yakin da take na farfado da kadarorin gwamnati da ta ce gwamnatin baya ta mallaka wa wasu mutane ne amma masana dokoki da shari'a a Najeriya na cewa sashe na 43 na kundin tsarin mulki ya bai duk ɗan ƙasa damar ya mallaki kadara mara motsi ma'ana abin da ya shafi gida da fuloti idan har za ka karba sharaɗan shine sai ka ba da abin da ake kira a notice ya zama wajibi a shimfiɗa ƙa'idodin da ya sa za a karbi shi wannan wuri daga wurinsa a ba da compensation sashi na ashirin da 28 na dokar ƙasa kuma land act ita ta bai gwamna damar da zai karɓa ɗin wannan su ai ba su aka yi in laifi ne gwamnati ta yi laifi to idan za ka gyara shi sai ka bi ka'idar doka ta ce a ba a gyara Barista Garba Abubakar kenan wani lauya mai zaman kansa a Najeriya. A inda wasu daga cikin waɗanda wannan rusau ya shafa ke cewa sun tinkari kotu domin neman haƙƙi. Wasu jama'a a Kano kuwa na ganin kamata ya yi a ce dattawan Kano da sauran masu ruwa da tsaki sun shiga tsakani domin samun daidaito. da nufin kubutar da kanan daga fadawa cikin yanayin rudani ta fuskar harkokin saka jari da hada-hadar kasuwanci. Mahmud Ibrahim Kwari muryar amurka daga kano nigeria